amma ba'ad yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a majalisi na 23 cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka tare da sauran garuruwan musulmi baki daya yau 23 ga watan ramadan hijira ta 1446 wadda ta yi daidai da ranar 23 ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya yau a za mu tashi aya ta ashirin ta hamsin da biyar a za wa lissabi na wa ma'afi ga tambayoyi da 'yan uwa suka turo wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka amin ya ce tambaya ce a kan masu itikafi kan cewa wasu suna fita filin su kuwa saboda uzuri na cikowa a toilet shin menene hukuncin hakan ga mai itikafi mai itikafi yana lizimtar zama a cikin masallaci shine ka'idar itikafi wa antum akifuna fil masajid ai mulazimuna lil masajid kuna masu lizimtar masallaci har yadda ba zai fita ba sai domin bukata ta dan adam ta abin da zai ci ko ta zagayawa to kamar yadda suke faɗa idan ya zamanto cewa saboda cikowar banɗaki a saboda yawan da ake da shi sun buƙatu su fita zuwa ga banɗakunan da suke a filin su kuwa wannan babu laifi tunda bukata ce wadda take a ta akwai raf'ul haraj akwai ɗaukewar takura a cikinta ba sai larura ce za ta iya fitar da shi ba haja za ta iya fitar da shi menene haja duk abin da yake in ba da shi in ba da biyan wannan bukatar ba za ka shiga cikin takura to kuma hakika akwai takura ya zama a cikin yanayin yadda banɗakunan suke Allah ya yassare a samu a wasa a yalwata banɗakunan nan a waɗanda suka yi niyya kan cewa suna so a yi a tsarin yadda za a faɗaɗa wannan masallaci a daɗa ƙara masa abubuwan da ake bukata Allah maɗaukacin sarki ya ba su ikon yin haka kuma Allah ya karɓa daga gare su a haka zalika domin cin abinci mutum zai iya fita daga masallaci daga wajen itikafinsa domin cin abinci ko domin an kawo masa abincin ya ci a waje ko domin ya je inda zai saya sai dai baya halatta zai iya biyan bukatar tasa a waje wanda yake makusanci kamar zai samu abincin da zai saya a daidai kofar harabar masallaci sai ya tsallake ya tafi can wato restaurant ɗin da ke can wato a ƙarshen layin alu azumi ko ta gabas ko ta yamma bayan zai iya samun abin da zai biya bukatarsa a daidai kofar masallaci a ko da eh, eh, to idan zai samu biyan bukatar tasa amma abincin da yake so mai daɗi na sosai sai ya tsallake kofar masallaci ya tafi can ƙarshen layi wannan za a ce ɗauke ma kansa takura yake ko ka neman jin daɗi yake to neman jin daɗi wannan ba uzuri ba ne ɗauke takura shi ne saboda haka abin da yake zai sanya masa sauƙi ɗaukewar takura da matsi shi kawai zai yi amma ba abin da yake zai samu sharholiya da jin daɗi ba shi wannan yana da yana wato kun ga a cikin makasid na shari'a akwai abin da yake larura shi ne wanda yake dole ne shi ne kamar lafiya da rai da tsara dukiya da tsara hankali wannan tsare wannan ita ce maslahar da take ta larura akwai haji ta bukata bukata ne abin da zai ɗauke maka takura akwai takmili ne abin da yake maki na ado da sauki da na ado da jin daɗi to an halatta ma fita da mai itikafi matsayin alhaji saboda haka abdaruri ya shiga domin an halatta a cikin alhaji abdaruri min babu aula amma altakmili wanda yake dan wato kamaliyat ne kawai jin daɗi ne da samun walwala to wannan ba zai halatta mutum ya fita daga cikin itikafi ba saboda haka kamar mutum da yake in ya zauna a cikin masallaci akwai mutane masu yawa amma in ya fita waje ya zauna a ƙarƙashin bishiya akwai iska akwai sakewa akwai walwala to wannan zai iya yi a cikin itikafi ba zai iya yi ba don ba haja ba ce ba zai iya yi ba in yi ya fita daga ya fita daga wajen itikafi don haraba ba masallaci ba ce haraba ba ta ɗaukan hukuncin masallaci shi yasa ne idan mutum ya yi janaba ba zai ce sai ya yi wanka ba kafin ya shiga harabar masallaci kamar yadda yake zai yi a wajen shiga cikin ƙwariyar masallaci saboda haka a kula da wannan ga masu itikafi ba a fita daga masallaci don neman walwala da jin daɗi ana fita ne don neman wato a sauƙi daga tsanani da wahala da takura shine abin da yake halatta ma mutum ya fita daga wajen iti kafinsa wallahu ta'ala ala wanda ba samu wani a cikin masallaci ba sai su je wani masallaci ba a itikaf a haraba itikaf dole sai a masallaci idan ba ka da inda za ka yi itikafi a cikin masallaci sai a harabar masallaci ba ka da itikafi a cikin haraba eh. to ba amma ai na ga kamar kun yi mamaki ne ko amma mai Allah jallawa ala yake cewa yi wa an tum'afi kuna fil masaji alhali kuna kafi a cikin masallatai haraba ba masallaci ba ce haraba ba masallaci ba ce ya kamata a san wannan shi ya yasa sayyidina umar farkon wanda ya haraba sayyidina umar ne sayyidina umar ibn al-khattab shi ya haraba idan mutane a saurara a saurara idan mutane suna suruce-suruce a cikin masallaci sai ya kore su ce su tafi can haraba su je su suru su je su maganganun da za su yi a wajen masallaci a cikin haraba wanda ya nuna haraba ba ta ɗaukan hukuncin masallaci kuma wannan babu ko shakka a haka ɗin ne idan mutum ya yi alkawarin cewa idan mutum ya yi bakance ya ce wallahi ba zan fita daga wallahi sai na shiga masallaci sai na shiga masallaci na kaza in ya zo harabar bai cika rantsuwarsa ba bai shiga ciki ba har sai ya shigo cikin masallaci sannan zai cika rantsuwarsa in ko bai shigo cikin masallaci ba don ya shiga cikin haraba bai shiga masallaci ba rantsuwa tana nan tana binsa hmm. na'am eh harabi Eh, harami shi ma shine masallacin ba harabar ba ba harabar ba wato haraba tana daukan hukuncin masallaci wajen sahun sallah wanda sahun sallah ya kai ya zuwa ga na'am sahun sallah haraba masallaci tana daukan hukuncin masallaci wajen sahu idan sahu ya kai cikin haraba wanda ya sallah a cikin sahu da yake cikin haraba kamar ya sallah a cikin masallaci ne kamar yi sallah a cikin masallaci ne wannan shi ne fatoyin malamai sawa'un sahu ya sadu da cikin masallacin kamar yadda yake ra'ayin imamu shafi'i ko sahu bai sadu ma da masallacin ba amma yana iya bibiyar liman daga waje kamar yadda yake a cikin fatawar imam malik wadda ta shahara lokacin da aka yi abin korona wanda ya halatta kan cewar ba sai sahu ya sadu ba a cikin sallah mutane daga nesa za su iya sallah domin shi ne ya yi fatawa cewa mutanen da suke da rumfuna a wajen a kewayen masallacin Ka'aba ba sa iya takowa su shiga cikin sahu da ake yi kewaye da Ka'aba saboda tsananin zafi sai su tsaya a bakin kantinsu suna sallah wannan sallar tasu bayan limami ta yi malik yake cewa laba a ta yi yace duk wanda ya san zafin makka zai san zafin makka mai tsanani ne saboda haka kaga shi fatawarsa imam malik rahmatullahi alai ba sai an samu saduwar sahu ba wajen masallaci yake daukan hukuncin wanda ya samu sallar cikin masallaci amma wajen abin da ya danganci itikafi da kuma hukuncin masallaci ta fuskar umumi abubuwan da suke lizimtar masallaci na hukunce-hukunce kamar addu'a ta shiga masallaci da sauransu wannan ya keɓanta da ƙwaryen masallaci ne ba da haraba ba in za ka shigo haraban nan ba lokacin za ka yi addu'a shiga masallaci ba sai in za ka shiga masallaci in za ka fita daga cikin masallaci shi ne za ka yi addu'a fita daga masallaci ba lokacin da za ka fita daga cikin haraba ba na'am <coughs> wannan ɗan ƙarin rumfar wannan rumfar da aka yi wanne oh, wannan na can wajen eh, o oh, wannan green carpet ɗin eh to insha Allah masallaci ne wannan saboda rufi ɗaya ya rufe wato a nan suke ya yi eh nan ya yi wato lokacin da aka yi wannan ƙarin saurara lokacin da aka yi wannan ƙarin an zo an yi tambaya daga ina mutum zai yi addu'ar shiga masallaci daga can bakin green carpet koko in ya zo kofar wannan masallacin a lokacin nan a fatawar da aka yi shine cewa yayin da mutum zai hawo wannan carpet din kore lokacin zai addu'a shigowa masallaci domin rufin masallaci ya haɗe da shi samansa kuma masallacin mata saboda haka gini ne guda daya wanda yake din masallaci din saboda haka shi ma can wajen zai dauki hukuncin masallaci amma wajen sa shine haraba Nan ma za a yi itikafi nan ma za wanda suke itikafi in sun zauna a nan wajen sun sun a cikin masallaci wallahu ta'ala na'am to dama damuwar kenan to da sun dauka itikafin su ya baci ne to a sai wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya gafarta wa iyayenmu tare da mu a amin yan uwa suka ce na nemo mana fatawa akan zakka muna da consultancy firm mun yi amfani da kudinsa mun sayi kadarar fili da shares kamar shekara goma sha bakwai da ta wuce kuma mun daina ayyuka kamar shekara goma da ta wuce mun sayar da da kadarar filin cikin sati muna so mu san hukuncin zakka akan kuɗin filin Allah ya tsara lafiya imani da wadata amin ya ambaci sunansa a yayin da suka sai filin sun saye shi a matsayin kadara saboda haka sun saye shi a matsayin kadara kadara ta ajiye kuɗinsu ko ko kadara ta kasuwanci idan sun saye shi a matsayin kadara ta aje kuɗinsu saboda ba sa so su rike ruwan kudi su rike kudi saboda kimarsa za ta zube suna so su sanya kudinsu a cikin wato ƙasa suka sai fili suka ajiye a matsayin cewa wannan arziki ne da suka ajiye shi to idan suka sayar da shi ba a lokacin za su fitar da zakka ba sai sun jira na shekara ta kewayo kudin sun yi saura a wajensu idan abin da ya yi saura ya kai nisabi sai su fitar da zakka idan ku sun saye shi ne sun sai filin da niyar za su sayar da shi nan gaba don su samu riba sun saye shi da niyar kasuwanci in sun saye shi da niyar kasuwanci to yayin da aka suka sayar da wannan kudi a cikin wannan sati za su fitar masa da zakka ta shekara daya domin wannan su ne wanda yake ake ce ma attajirul muhtakir wanda yake sayan abu ya ajiye yana jira kimarsa ta hau sannan ya sayar ba wanda yake daga ya samu mai saya zai sayar ya sake sayan wani daga ya samu mai saya ya sayar ya sake sayan wani mai jujjuyawa ba shine wanda ake cewa attajirul mudir to wanda yake yana saya ya ajiye har sai tukuna idan kudin in kimar ta yi sama sai ya sayar ya samu riba to wannan shine daga ya sayar sai ya fitar masa da zakka shekara ɗaya. duk komai tsawon shekarun da ya yi bai sayar ba zai fitar musu da zakka ta shekara ɗaya saboda haka sai su koma ya zuwa wannan yana komawa ya zuwa ga niyyar su ne niyya tana amfani a nan wajen a wajen sha'anin zakka yayin da mutum ya mallaki kadara da wace niyya ya mallake ta daga ran idan sun sayi shi ne don ta zamanto kadara ta ajiye dukiya sai bayan shekaru sai suka canza niyya suka mayar da ita ta kasuwanci suka mayar da kadarar ta kasuwanci to daga lokacin da suka mayar da ita ta kasuwancin nan suna a lokacin nan zakka za ta hau kanta yayin da suka sayar da ita sai su fitar mata da zakka ta shekara ɗaya wallahu ta'ala a'lam sai na ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malin lafiya rubutan hajjiya amin yaya ake yi wa liman gyaran karatu a sallah ya hukuncin yake e gyaran karatu ga liman a cikin sallah idan ya kuskure sai a tayar da shi sai a buɗe masa karatun wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallah karatu ya sarkake masa ba wanda ya buɗe masa shine sai da aka idar da sallah yace babu ubayyu ne a cikin masallata eh, shine an ramar sahabbai wato kaga ishara ne akan cewa yana tsamma in ubayyu yana nan zai buɗe masa karatun to irin waɗannan abubuwa sun faru ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin a sunnata mana ai kaga Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai ba za ka manta ba mantuwa shine wanda karatun zai tafi ya barke ga baki daya amma irin wannan wanda yake aridi wanda yake samun mai bujurowa wanda yake samun dan adam yana daga cikin sifar dan adantaka ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba mala'ika bane shi ba aljani bane wannan yana daga cikin sifar ɗan adam kuma irin wannan Allah yana kawowa ne domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa suna shi ya sa ya rinka yin sahau domin ya kafa sunna to haka nan ma wannan don haka yadda ake yi shi ne a buɗe maliman kuma a buɗe maliman ɗin yadda zai zamanto ba zai akwai ana buƙatar a amfani da nau'i na hikima yadda zai zamanto ba zai rikitar da shi ba amma hakikatan idan liman ya karatu wanda yake na kuskure sai a bude masa don ya gyara kuskurensa musamman a cikin sallar tarawih da ake so da kuma irin tahajjud da ake so a yi saukar alkur'ani ko da yake waɗansu daga cikin malamai sun ce kamata ya a samu ɗan gadi wanda shi aikinsa duk ayar da liman ya tsallake zai rubuta ta sai a daren ƙarshe ran da za a yi sauka sai a tattaro ayoyin sai a ba mu limaman sai a karanta su cewa dai kai ya zamanto an yi sauka ba ta cika ba eh, imam ahmad rahmatullahi alai eh, haka yace a rinka yi to amma ka gan ana gyara ma liman in ya tsallake wani lokaci kuma sai ya zamanto da liman din da mamun duk da yake an min ne duk sai a tsallake ba za a tuna ba kan cewa ya tsallake sai daga baya a tuna ai an tsallake aya kaza ba a karanta ta ba to wannan yana daga cikin dabia bashar wanda yana faruwa sai a fata Allah maɗaukacin sarki ya wato ya kau da kai daga wannan ya karɓa daga gare mu tare da rashin cikar mu sannan ya ce aka makallawa ya ake amsa amin idan liman yana alkunut Allah ya tsara wa malin lafiya eh, idan liman yana alkunut ana yin amin kuma a bayyana ta ana bayyana ta domin kamar yadda aka rubuto daga abdullahi bin zubair wata ran yayi sallar asuba da ya zo wala balin aka yi amin har sai da aka ji masallacin yana wato yana ihu lajja sauti ya ɗaukaka eh, to amma ba cewa aka yi ihu ba hmm. a san ma'anar amin ma'anar amin addu'a ce Allahumma shi shine ma'anar amin Allah ka amsa to haka idan za yi wannan ai ba so ake ka murya ka tafi ta kowa ba ya zamanto kai ne kadai muryarka ake jinta wajen amin a ka faɗa amma a wajen malik ma shi cewa yake yi a yi amin da sauti sassauta sauti ba tare da ɗaga murya ba wannan shi ne makabar malik rahmatullahi alaihi ah, amma sunna ne yayin da ake kunuti kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wata ɗaya. yana kunuti a sallar azahar da la'asar da magariba da isha da asuba yana addu'a ga waɗansu ƙabilu na larabawa da suka da yi kisan kai ga waɗansu sahabbansa kuma yana kuma lima mamu wa yu'minu man khalfahu waɗanda suke sallah a bayansa suna cewa amin suna cewa amin to malamai an tambaye su dangane da yayin da liman yake faɗan abin da yake ba addu'a bace kamar kamar in yace innahu la yadhillu man walai wala ya'izzu man adai tabaraka rabbana wa ta'ala wannan kirari ne ga Allah to idan aka zo wajen kirari ga Allah ne mutum zai yi to yawanci fatawar malamai kamar su Sheikh Bin da sauransu shine mutum yana da zabi ko dai yayi shiru ko kuma yace subhanaka ko yace subhanak ko yace azza wa jal ko tabarakta wa ta'ala ko kalma dai ta yabo ga Allah ko kuma yin shiru tunda nan ba addu'a bace idan anan wajen din ma yace amin tunda ai yabo ga Allah ya kunshi addu'a eh, du'a wato du'a ibada ne saboda haka in yace amin din ma ba laifi saboda haka babu tsanantawa a wannan sai dai a yi shi da ladabi kamar yanda yake ya dace da tsayuwa a gaban Allah jalla wa'ala na subhanallah daga hannu ya yi eh, suna ne haka annab sallallahu alaihi wasallam yi wajen kunuki ya tabbata yana daga hannunsa a wajen kunuki wai rerawa ne koya akai yanda ya saukaka eh, yanda ya saukaka bismillah ya suka suru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فرد مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ما لنا لا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار نعم الله يكي هذا تو wannan shine sha'anin bayan Allah masu tsoron Allah wato wannan bayanin su kenan cewa Allah zai ba su arziki wanda yake baya karewa wa inna litaghina la sharra ma'a kuma hakika kuma hakika lallai masu dagawa suna da mummunar makoma masu dagawa sune masu ketare iyaka saboda girman kai da jabberanci sune suke jagoranci wajen ƙaryata manzannin Allah da kuma azabtar da bayan Allah kuma su ne suke jagoranci wajen kafirce ma Allah da saba ma Allah saboda girman kai da jiji da kai shine ma'anar abtughiyan daga abtaga ne tagane idan tajawaza had idan ya ketare haddi Allah yake inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya mu yayin da ruwa ya ketare haddinsa shine ruwan tufana ya ketare irin haddin da aka sani na ruwa to haka nan duk wanda aka ce ya yi ɗagawa ya wuce iyakarsa ɗan adam bawa ne ɗan adam wulaƙantacce ne bai kai komai ba duk ran da ya yafa ma kansa mayafin girma da jiji da kai da jin ɗaukaka to ya ƙetare haddinsa kuma wannan shi ne yake sanya shi ike kan gare ma gaskiya to shi yasa Allah ya keɓance su da ambato domin ishara ne ga cewar waɗannan su ne jagororin ɓata su ne manya a wajen bata su suke ziga mabiyansu a kan kada su imani su wato su tabbata a akan kafirci to Allah ya ce su kuma lallai hakika suna da mummunan makoma jahannama wannan mummunan makoma ita ce wutar jahannama sunanta kenan a wato ita ce a wato wutar da Allah ya tanada domin azabtar da waɗanda suka kafirce masa suka kasance suna saba masa yaslaunaha za su shige ta su ƙonu a cikinta fa bi isal mihad ta mugusta a makwanta ta mugusta a shimfiɗa wato ita wutar jahannama shimfiɗa ce wajen kwanciyar su ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawaj suna da shimfiɗa a cikin ta wutar jahannama kuma saman su ma suna da abin da yake lullube su na wutar jahannama wal iyadu billah hadha to wannan ai azabar da ake fahimta dinnan a cikin wannan halin nasu falyadu hadha falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wannan azaba ita ce azabar hamim wato tafasasshen ruwan zafi wa ghassaq da kuma wato kwarmi ruwan ciwo wanda yake na da ake azabtar da yan wuta wanda yake kwarara gyambansu ruwan gyambansu falyadhuquhu to su ɗanɗana shi wato shine abin da yake za a shine daga cikin launin azabar da za a yi musu akwai tafasasshen ruwan zafi da kuma ruwan ciwo ruwan gyambo Allah zai ce falya zuƙohu to su ɗanɗana shi a matsayin shi ne azabar da za a yi musu wa akharu min shaklihi azwaj da kuma ma wani launi na azabar min shaklihi daga irin launin wannan azabar azwaj dangi dangi wato salo-salo ne daban-daban na azaba kuma abinda duk Allah ya maɗaukacin sarki aka ce shi ne zai yi to sai dai ka bar ma Allah jalla wa'ala ka duba ka ga yadda Allah yake dangin abubuwa daban-daban kowane abu daban-daban ka ga gwanintar Allah a nan to wallahi Allah a cikin azabar sama yana da gwaninta yana da gwaninta launi daban-daban na azaba shi yasa Allah yake fa yawma idin la azaba azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad a wannan rana babu mai azabtarwa irin azabar Allah babu mai ruko mai danka irin dankar irin dankar Allah Allah ka kiyashe mu to hada faujin muqtahimun ma'akum za a ce musu yayin shigar su wuta hada faujin wannan wata jama'a ce muqtahimun ma'akum masu kutsawa wajen shiga cikin wutar jahannama tare da ku al shi shine shiga da turereniya wato tun kuɗa su ake yi suna turereniya wajen shiga wutar jahannama ba da karama ba a tun kuɗa su da turmutsutsu haka za su shiga cikin wutar jahannama za su shiga tare da ku wato dukkan jama'a domin shiga cikin wutar jahannama haka za a rinka zuwa jama'a jama'a za su rinka shigowa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fi nar kullama dakhalat ummatun la'anat ha, haka koyaushe za a ce ku shiga cikin kofofin jahannama wato da qalu qalu ya farkon ayar yanzu na kawo ta da dkhulu fi umamin kada khalat min qablikum min al wal insi ku shiga a cikin al'umomi wanda sun wuce daga gaba gare ku na daga mutane da aljanu don haka za a tara da mutane da aljanu saboda su ma aljanu su ne jagorori waran bata to haka za a tara su waɗanda shugabannin su ne na farko sannan mabiya daga baya qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban bi'san minan nar na ƙarshe za su ce ma na farko ya ubangijinmu waɗannan su suka batar da mu don haka ka ba su ninki na azaba daga wuta qala li kullum bi'fun walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukhrahum to sai na farkon su ne jagorori jagorori tun suke fara shiga sannan a zo a jeho da wato a mabiya to hada faujin muqtahimun ma'akum za a ce ma yan wuta wanda suka riga suka shiga in aka turo jama'ar mabiyansu a ce wannan waɗannan jama'a ce da suke shiga cikin wuta tare da ku la marhaban bihim sai su ce babu maraba a gare su ai babu farin ciki a kan zuwansu ma'anan maraba kalma ce ta larabawa da take da take nufin asa'a yalwa wato in ka ji balarabi ya ce marhaba marhaba bika wato ka sami yalwa bi ma'ana ina farin cikin zuwanka ina farin cikin zuwanka to in ba ka farin cikin kuwa kalmar shine lamar haba, babu farin ciki kamar yadda ake kamar ibn malik yake cewa wa in turid dhamman fa qul la in kana son yabo eh, zargi kuma sai ka ce wato ba ma dalla da shi ba habba shine kalmar yabo ce kalmar yabo rashin ta kuma shine la habba babu rabo to haka nan ma marhaba da suka ce la marhaban bikum za su ce babu mara ba a gare ku annan mummunan addu'a ce suke musu innahum salun nar za a ce su su ma masu ƙonuwa ne masu shiga cikin wuta ne saboda ayyukansu da suka aikata wato in aka ce musu ga sunan sun shigo aka turo su sai su waɗanda yake suna cikin wutar sun riga suna ciki su ne jagorori sai su ce babu mara ba a gare su su ma za su kona a ciki sai a ce mala'iku su ce innahum salun nar su ma za su kona a cikin wuta kuma shi kansa faɗin wannan a ce hada faujin muqtahimun ma'akum mala'iku ne za su gaya musu masu gadin wuta a tun kudo su a ce to ga sunan su ma wannan jama'a ne za su shiga cikin wuta tare da ku qalu rabbana man qaddama lana hada sai su waɗannan mabiya da aka turo su aka tun kudo su daga baya sai su ce bal antum la marhabun bikum ku ne babu maraba a gare ku An tun ƙaddamtu mu hulana ku ne kuka gabatar da wannan ya zuwa gare mu wato wannan sababin da ya sa muka shiga wuta ba waɗansu ne suka kawo mana shi ba illa ku wato su ne shugabannin su da suke umartar su da kafirci ai ku kuka kaddamar da kafirci da sabo ya zuwa gare mu ta hanyar rudin mu da sanya mana wato da batar da mu to don haka ku kuka fi cancantar a yi muku wannan addu'ar a ce babu maraba a gare ku shi ne za su ce bal antum la marhaban ku ne wanda yake za a ce muku babu maraba a gare ku antum qaddamtumuhu lana ku ne kuka gabatar da wannan a gare mu fa bi'sal to ta wato tir da matabbata wato ita wuta tir da ita a matabbata gare mu wato gare su su mabiyan walakum da kuma gare ku su shugabannin qalu kuma suka ce su dai mabiya rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban bi'tan fi nar ce ya ubangijin mu. duk wanda ya gabatar da wannan ya zuwa gare mu to Allah ka dandana masa azaba ninki a cikin wuta wato saboda ya bata kuma ya batar da mu to wannan shine abin da yake faruwa tsakanin mabiya da kuma waɗanda suka bi kaga bin su da suka yi makauniyar biyayya bata amfane su ba Shi abin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a wurare daban-daban wani lokaci a ce tsakanin fa yaqulu du'afa lil ladina ko kuma a ce istabarra alladina tubi'u min alladina tabu ko kuma a ce qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa sabila wannan muhawara ce da take faruwa tsakanin yan wuta don ɗabaka biyu ne akwai ɗabaka jagororin ɓata su ne manyan kafirai da suka ɗora da suka ɓace kuma suka ɓatar shi yasa Allah ya gargaɗe mu ya ce ma ahalin kitabi wala tattabi'u a qaumin qad ballu min qablu wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil kada ku bi soyace soyacen ran mutane wanda sun riga sun ɓace tun a gabani kuma suka batar da mutane da dama sannan kuma suka bace daga tafarki madaidaici jama'a ta biyu kuma su ne mabiya waɗanda su idan aka kora su sai su koru idan aka sa in aka ce su bazama sai su bazama sun isi amfani da hankalin da Allah ya ba su sun isi amfani da basirar da Allah ya ba su sun a kwaɗayin duniya da san abun duniya da tsoro saboda tsoron mutane ba tsoron Allah ba da kuma wato a raunin tunani da raunin hankali ya sa suka bi waɗanda yake duk wanda ya kururuwa sai kawai su bi shi duk wanda ya kururuwa sai kawai su bi shi shine za ka yi mamakin abin da yake faruwa yanzu duk wani wanda ya fito ya kururuwa sai ga ya samu mabiya ka ga mutum ya zo ya faɗi maganganu ya ce wai akwai makami da mutum zai kai da sai ya yi kwana arba'in baya sallah wannan makami ne wai na samun kusanci da Allah kuma ana jijjiga kai ana bin sa akan wannan yanzu wanda yake ya bi mai irin wannan maganar ina tunaninsa ina hankalinsa to sannan za zaka zargi kaddara akan wannan ba Allah ya ba shi tunani ba ba Allah ya ba shi hankali ba ba Allah ya aiko manzo ba ba yana ji ana faɗan kitabu wa sunna ba ba yana jin ara karanta irin waɗannan ayoyi ba to amma ya bi waɗanda suke su ne jagorori a kan ɓata saboda me ne yake nema duniya duniya saboda haka shi ne ya janyo makansa shi ya sayi ɓatar shi ya sa Allah ta'ala yake ula'ikan labina sharawun balalata bil suka sai bata suka miƙa shirya suna kan shirya suka bayar da ita suka sai bata saboda son duniya to wannan abin da zai faru kenan gare su a cikin wutar jahannama za su nemi a lokacin nan su ce Allah ka ninka musu azaba wai a lokacin ne za su faɗa irin waɗannan masu kimmakiman rawanin wanda za ka ga sun zo suna faɗan ƙarerake suna yi ma Allah da manzansa ƙarya ana ta jijjiga kai ana cewa Allah ya kiyaye ka Allah ya ƙara maka lafiya ana faɗa to a ranar lahira haka za a ce Allah ka ninka musu azaba Allah ta'ala zai ce li kulli malaiku za su ce li kullin dhifun walakin la ta'lamu wannan ku sai ya samu ninki na azaba amma ba ku sani ba domin wajen sanin kun fawwace lokacin da kuke da damar sanin kun sani kun take Allah ka kiyace mu to sannan Allah ta'ala ya faɗi kun ga wannan an faɗi shigowarsu da yadda an faɗi yadda azabar take to sai kuma aka faɗi yadda za su rinka muhawara to sai kuma aka faɗi wani abu daga cikin abin da suke ciki yayin da suke tuna duniya za su zo su tuna zaman su a duniya wa qalu malana malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar kuma suka ce wato su ƴan wuta malana me ya same mu ne la nara rijalan ba ma ganin waɗansu mutane kunna na'udduhum min al-ashrar da muka kasance a duniya muna kidaya su a cikin ashararai wato sun juya ba su ga fuqara'ul muslimin ba wanda suke musu wa idamar rubihim ya taramazu in suka wuce da su sai su rinka musu zumbe ku ce mm, ga sunan yan bucan haka da wato ga sunan an kira su sun bace ba san komai ba innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idamar rubihim ya taramazu wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fatihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wama ursilu alaihim hafizin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ما كافرين wato mujirmai masu yi Allah laifi sun kasance suna yi ma muminai dariya idan suka wuce da su sai su rinƙa musu zumɗe wato suna aibata su da bakinsu da hannayensu algham kenan wa idan kal idan suka koma gida sai su koma gida suna alfahari suna farin ciki ai mun je mun same su waɗannan waɗanda suke wawayen masu duk abin da aka gaya musu wai su sun yadda da wanda labari yake zuwa masa da wanda yake labari yana zuwa masa daga sama suna takama ka san mutum in ya je gida shine yake ganin shine sarki duk abin da ya faɗa mutanen gida sai ai masa tafi yayi abin yayi abin daidai yana jiji da kai haka Allah ya sifanta su saboda ɗabi'ar ɗan adam ne haka Allah ya faɗa Allah ne ya faɗa wa idan marru bihim wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idan ra'u suka gansu sai su ce inna haula ila dallun Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin ba aiko su zamanto masu kiwo a kansu ba masu wanda su ne za a yi musu hisabi akan abin da su suke yi to Allah ta'ala ya ce fal yawmal ladina amanu minal kuffari yabhakun to a yau muminai su ne za su rinka yin dariya a kan kafirai za su rinka yin rima kafirai dariya kuma su ne musu dariyar alal ara'iki yanzurun suna kan gadaje suna kallo haka za su rinka ganin su yan wuta hmm. suna gallin su yan wuta qala hal fattala a fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim haka za su rinka ganin su a cikin azaba shine Allah yake hal tuwibal kufaru ma kanu yaf'alun shin an yi makafirai sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa me ya amsa tabbas an yi musu Shi ne abin da ya fi komai ciwo lokacin da babu wani damar a koma cizon yatsa da babu kamar sa Allah ta kiyashe musu. to nan Allah ta'ala ya ce za su ce me yasa ba mu ga mutane da mun ɗauka su ne a sharare ba wato har mu ne musu zumbe mu ne musu kyafuce muna aibata su attakhadnahum fikhriya shin mun rike su wato kan mun rike su da izgili wato mun dauke su sune koma baya watsatsu sune wato marasa hankali marasa tunani marasa gane abubuwa am zagat anhumul absar ko ku ganin mu ne ya kauce ba mu gansu ba suna nan mun kasa gano su ne wato mun dauke su kan cewar su ashararai ne bayan su ba ashararai ba ne shi ne abin da ya sa ba mu gan su ba ko kuwa wani abu ne ya samu ganinmu suna nan mun kasa gane su wanne ne cikin biyu hmm? na farkon ne sun ɗauke su abin izgili ba wai suna cikin wuta ba ne ba su gansu ba ba sa cikin wuta suna aljanna saboda haka ganin su bai kauce daga gare su ba bal sun rike su a baban izgili shi sa kada ka yi izgili da bawan Allah ballantana musulmi wanda yake sujada dan baka san tsakaninka da Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa wato Asa aghbar wanda yake mai mai budu-budu mai gashi wanda yake a wanda yake a burtike babu tajewa in ya zo kofar mutane ana korarsa lau aqsama ala Allah la abarra da zai ce ma Allah Allah kar kai kaza Allah sai ya tabbatar da yi ba da zai ce ma Allah kai kaza Allah sai yayi wannan abu yana da matsayi a wajen Allah domin baka san abin da yake Allah madaukakin sarki ya sanya shi a kai ba izgili yana daga cikin raunin tunani da raunin hankali duk mai izgili yana da raunin tunani yana da raunin hankali domin yana nuna rashin basiran mutum da kuma kaskancinsa da wautarsa da jahilcinsa don baka san wannan wanda shi kansa yin izgili ai wasa ne akwai wasa a cikin makomar ɗan adam ai ba abin wasa ba ne to mabuɗin abin da ya sa wato mutum yake zamiya shine yayin da zai soma izgili da bayan Allah domin izgili da bayan Allah shi ne zai sa shi ya rinka izgili da addinin Allah ka duba waɗanda suke izgili da masu kiyaye sunna su fara izgili da yanda suke yin gemu kaji ana izgili da gemu ana cewa mutum malam ɗan akuya to daga nan sai ya kai ga izgili ga addinin baki ɗaya daga izgili ga addinin to shi ne sai ka ga idan irin waɗannan suka keɓe tsakaninsu da shaidanunsu har ga Allah ma ba za su tale shi ba sai su masa izgili amma duk daga me ya fara daga izgili da bayan Allah to kaga yan wuta haka za su yi nadama ce shin mun rike su ababen wato izgili ne da wasa da ba'a ko ku ganin mu ne ya kauce muka kasa gane su to Allah ta'ala da ya faɗa abin jawabin abu ne wanda yake a bayyane ai ba sa tare da ku suna aljanna saboda haka yayin da kuka ɗauke su masu izgili to kamar inda Allah ta'ala yake Allahu yastahzi'u bihi Allah zai yi musu izgili to shine wannan domin waɗansu sun fassara Allahu yastahzi'u bihim cewa ranar alkiyama ne da Allah zai musu izgili yayin da suke ganin kan cewa muminai sune wato sufaha'u kuma suke musu izgili to sai Allah madaukakin sarki ya musu sakamakon izgilin su ranar tashin alkiyama to sai Allah ya ce inna zalika lahaqqun takhasumu ahlin nar wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata wancan bayanin na shigar na ƙonuwar 'yan wuta a ciki da yadda za a tunkuɗo su ciki da yadda za su yi muhawara tsakanin mabiya da shugabanni da yadda za su duba su bincika su ga suna tuna rayuwarsu a duniya suna tuna waɗanda suke ma izgili a duniya su hanga su hanga su hanga su ga ba su gansu ba su ƙara daɗa samun nadama akan nadamarsu su tattauna tsakaninsu suna cewa wai ina suke ne ina suwa ne to wannan gaskiya ne shi ne muhawarar ɗan wuta ta hasu mu'ahalin na wannan Allah ya rantsa ya ce inna zalika la haqqun wannan haƙiƙa lallai gaskiya ne wato muhawarar ɗan wuta za a yi ta Allah ne yake faɗa ya rantsa kan cewa wannan gaskiya ne tabbas sai an yi wannan muhawara ta 'yan wuta sai an yi wadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata saboda haka kenan karka zamanto la cikin shugabannin bata wala cikin masu bin batattu kada ka zamanto cikin shugabannin bata kada ka zamanto cikin masu bin batattu wanda yake daga zarar ta guguwa ta tashi ana yayin wani abu ana yayin yan hakika ana yayin yan abin ana yayin yan ushaku ana yayin yan duk wanda ya zo. ana yayin wato tsine masahabbai ana ya duk wani abu wata mummunan da'awa ana yayin inkarin sunna da cewa qur'ani kawai ana ce ana zagin waɗanda suka tara sunna ana zagin bukhari da muslim ana faɗa duk wani abu sabo da yazo kace kai ka mika wuya ba tare da basira ba ba tare da komawa ya zuwa ga waɗanda suke akan mirasin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke a kan haƙiƙanin koyarwar alkur'ani dan da waɗanda suke cewa ƙur'ani kaɗai ƙur'ani zalla da sun san alƙur'ani da ba za su ce ƙur'ani zalla ba da dole za su tabbatar da alƙur'ani da sunna kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yake sanar da su littafi da hikima ita ce sunna to yayin da mutane suka zamanto haka to ga da ƙarshen su zai zamanto Allah ka kiyashe mu sannan Allah ta'ala yake innama ana munzir wama min ilahin illa Allahul wahidul qahhar رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يقتسمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين نعم الله يقول إنما أنا منذر كني ya rasulallah ga wato mushrikai waɗanda ba su amsa kiran Allah ba ce ne musu innama ana mundir dahir ni mai gargadi ne wato ni mai gargadi ne kawai ai ni mai zuwa ne muku ni babu wata sifa a gare ni illa sifar mai gargadi ne muku gargaɗin azabar Allah wannan tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya faɗa shi ba ne sihiri bane shi ba makaryaci bane shi ba mawaki bane shi ba wanda taɓin hankali ya same shi bane ba duk abin da suke faɗa a kansa ba ba shi bane shi sa kadai ita ce ta inza gargadi ni mai gargadi ne wato shi ba mai kuma tsayuwa ne a kansu ba ya kan cewa dole sai sun musulunta dole sai sun bi in ya gargadi wanda ya karɓa ya tsira wanda bai karɓa ba shi da Allah wama min ilahin illallahu alwahid alqahhar babu wani abun bautawa sai Allah alwahidul qahhar makaɗaicin sarki alqahhar wanda yake mai rinjaye mai rinjaye akan kowa akan komai yafi fi karfin kowa ya karfin komai mai kuma tilastawa akan abinda da nufinsa sai ya tabbata rabbu samawati wal ard shine ubangijin sammai kuma ubangijin ƙasa Wama ma bainahuma da abin da yake tsakankaninsu wato shine ubangijin su da ya halice su kuma shine su kuma shine mai tasarrufi a cikinsu babu wani ubangiji babu wani mai tasarrufi in ba shi ba al'aziz shine mabuwayi wato mai rinjaye akan al'amarinsa ba wanda ya isa ya hana shi abin da zai yi shine buwayi ya buwayi ya buwayi wato shi buwayayyen sarki ne buwayayyen ubangiji ne da babu wanda ya isa ya babu wanda ya isa yayi itirazi ya fito na fito tare da shi al amma kuma mai yawan gafara tare da izzarsa da ƙarfinsa da buwayarsa amma kuma mai yawan gafara ne mai yawan gafara ne ga muminai saboda haka su muminai su muminai saboda sun yadda da shi baya nuna musu izzar gafara kasa yake nuna musu saboda san su da yake yi don sun aminta sun yadda da shi su ko kafirai sai dai su ga izzar Allah sai dai su ga wato sai dai su ga ƙarfin ikon Allah da rinjayensa kan al'amarinsa to Allah ya yabi kansa da wannan to sannan wannan abin da aka ce annabu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan umarni ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan ya faɗi wannan da kuma ba kawai wato duk wani wanda ake karanta ma alkur'ani yayin da ya ji wannan ya suranta cewa gashi Allah yana ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wannan saboda haka sai ya imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da tauhidi da kan cewar shi Allah ya tuna waɗannan sifofi nasa alwahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al azizul ghaffar to sannan Allah ta'ala yace qul huwa naba'un azim ce ne shi alqur'ani labari ne mai girma babban labari ne inji Allah labari ne mai girma labarin alqur'ani ka girma gare shi Shi ne ya ba da labarin abin da ya wuce Shi ne ya ba da labarin abin da zai zo Shi ne ya bambance abin da ke tsakaninmu Shi ne wanda yake duk wani jabberi idan ya bar shi Allah zai karya shi duk wani wanda ya nemi shirya ba a cikinsa ba Allah zai batar da shi Shi ne alfafin magana mai rarrabewa ba wargi ba ne. duk wanda ya fargana da shi ya yi gaskiya duk wanda ya hukunci da shi ya yi adalci duk wanda ya bar shi ya ɓata. kuma shine az-zikrul hakim ambaton Allah gwani shine a siratul mustaqim hanya madaidaiciya haka sayyidina Ali ya sifanta shi kamar yadda zo a cikin sunan Tirmidhi da maganganu irin wannan to Allah kan shi shine yake faɗan menene alkur'ani yake banka naba'un azim labari mai girma shine Allah ya ce amma yatasaalun wai akan me fike tambaya ne anin naba'il azim akan babban labari menene ko babban labari in ba alkur'ani ba ina za ka samu labarin al'umomi da suka wuce wanda dukkan abin da za a gaya muku na masu tarihi sai dai su faɗa abin da yake ba su gani ba ba su sani ba wala uka mithlu khabir ba ne baka labari irin sananne irin wanda ya sani Allah ya ce wa ma kunta bi janibil gharbi id qadayna ila Musa al-amra wa ma min ash-shahidin baka nan lokacin da muka hukunta al'amari ga annabi Musa baka cikin wanda suka halarci wannan amma Allah wahayi ne Allah ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina za ka sami labarin abin da zai faru gare ka bayan ka mutu ina za ka sami labarin tashin alkiyama ina za ka sami labarin aljanna da wuta ina za ka sami labarin kitabi babu inda za ka je ka sami labarin da ke cikin alkur'ani in ba wannan ba ina za ka sami amsa daga tambayoyi waɗanda suke imautar da tunanin mutane masu falsafa masu tunani masu hikima greek philosophers da sauran waɗanda suka ɗauki fannin falsafa su yi tunani domin suna so su gano ce gaskiya amma babu abin da suke a ciki sai wato handan bandan a cikin duhu kawai domin babu shirya alkur'ani ne zai gaya maka labarin gaskiya domin shi ne zai sanar da kai ilimin da kai baka sani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce sun tambaye ka dangane da ruhu gashi dai kana gani ɗan adam yana nan lafiyayye dukkan gabobin suna aiki ba a samu wani feluwa na wani ogan na jiki ba likitoci ai sun san irin wannan yana faruwa babu feluwa na wani ogan ajalin na zuwa sai kawai Allah ya zarara ina wannan mutumin namu ya tafi wani ga jikin nasa yana nan ina yake kai baka ganshi ba iska ce haske ne menene Allah ya zare ga nan ya mutu Allah akan wannan ya ce wa ma utitu min ilmi illa qalila ba a baku ilimi ba sai kaɗan, ishara kawai Allah ya mana a cikin alkur'ani da wannan ina za ka samu sanin mala'iku ina za ka samu sanin sauran halittun Allah ka duba telescopes ɗinka irin abubuwan da suka hango na halittun sammai da ƙasai da sauransu waɗannan abubuwa menene yake faruwa a wajen ina za ka samu wannan ilimin ina za ka sami hikimar wannan ina za ka samu amsan tambayar me daga ina kake ina za ka je me yasa aka yi ka me zai faru a gare ka menene menene manufar wannan halittar da ake da kake gani a cikin halitta ga baki daya da sama da ƙasa da komai tsayana tafiya da cikin tsari menene hikimar wata amsa za ka bayar duk wannan yana cikin alkur'ani na ba'un azim antum anhu mu'ridun ku masu bujirewa ne ga barinsa ma kana liya yin ilmin bil mala'il ba ni da wani ilimi da jama'a madaukakiya sune mala'iku da abin da yake faruwa a can sama idh yahtasimun yayin da suke muhawara a tsakanin yayin da suke muhawara yayin da Allah ya inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima da kuma yanda suke muhawara qala ya iblisu ma mana'aka an tasjida lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al wannan abin da ya faru baka da ilimi da wannan baka da ilimi yayin da Allah ya halicci annabi Adam ya sanya shi a cikin al-mala'ul a'la yace ai masa sujada wannan abin da ya faru ba buri bane ya zamanto ya ya zamanto dan adam shikenan bayan wato ba a yi annabi Adam wanda har Allah ya sa masa mala'iku su zo su yi masa sujada ba baka da wannan ilimin ko ba ka tare da su yayin da wannan abin ya faru in yi ha ilayya illa annama ana nazirin mubin ni ana wahayi ne a gare ni kadai kan cewa ni mai gargadi ne mabayyanin gargadi ai ba umarce ni da shiryar da cewa ni ne zan tilasta mutane su kasance a kan shirya ba an umarce ni an yi wahayi ne ya zuwa gare ni kan cewa ni mai gargadi ne mabayyanin gargadi domin amsoshin wannan annaba'ul azim dinnan na alkur'ani babban labarin nan ba a da hanyar saninsa in ba ta hanyar wahayi ba to ne Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wahayi kuma ya tsare wannan wahayi ai a wannan ya ishe mu zaman to hikima Allah ya tsare wannan wahayin shekara 1446 ba abin da ya canza a kansa yana nan gabban muna karanta shi fresh kamar yau aka saukar da shi ana karanta maka wata ayar sai ka ji kamar yanzu ne aka saukar da ita shi yasa Allah ya kira shi ruhan min amrina ruhi daga al'amarin rai ne wanda yake rayar da zukata yake rayar da zukatan ɗan adam a raye yake ba mataccen ilimi ba ne iliminsa rayayye ne to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana wannan to sannan kuma ƙarshen surar za ta ƙare da wannan istisam wannan muhawara da take faruwa a cikin almala'ul a'la abin da ke faruwa tsakanin mala'iku da kuma lokacin da Allah ya umarce su su sujada ga annabi Adam da shi kuma Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen a rufe surar da shi Allah maɗaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alkur'ani Allah ka ilmantar da mu da ilmai da suke cikin alkur'ani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كتك أما قباتهم الله كمسر رحمة الله كأسر كبرنسو الله كتوكك درجو جنسو أكويد أنقوى أنقوى مع الحج أمين أتنا Allah ya yi ma mahaifiyarsa rasuwa ɗazu a Madina muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka gafarta mata Allah abinda kake bayarwa na alkhairin waɗanda aka binne su a Madina Allah ka tabbatar da shi a gare ka Allah ka sanya ka ta samu ceton manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka sanya ka ta samu shaidar manzon ka sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya yi bishara ga duk wanda aka binne su a makabartar Madina akwai alhaji aminu kurfi shi ma mahaifiyarsa ta rasu yau allah ka gafarta mata allah ka sa aljanna makomarta allah muna roƙonka ka ba mu cikawa da imani mabukata waɗanda suka nemi addu'a allah ka biya musu bukatunsu masu neman haihuwa allah ka ba su zuriya ba masu neman aure allah ka haɗa su da abokan aure na kirki allah ka haɗa su da abokan aure na kirki maza da mata rahmatika ya arhamar rahimin allah ka sa mu dace da daren lailatul qadr allah ka sanya mu mu dace dace da tsayuwa a cikin daren lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke samun gafarar zunubansu a cikin daren lailatul qadr Allah ka sanya mu a cikin masu samun babban rabo Allah ka ba mu babban rabo Allah ka karbi ibadar mu Allah abinda muke dan kankanin nan Allah ka karbe shi daga gare mu Allah ka ba mu ka ba mu mai girman lada Allah kai ne mai girma kai ne mai kyauta mai girma Allah ka ba mu kyautar ka mai girma Allah ka shimfiɗa mana falalarka da arzikinka da albarkarka da shirya shiriyarka Allah muna roƙonka ka ba mu ikon ka ba mu tamassuki da sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka rayar da mu akanta Allah ka ɗauki rayukan mu akanta Allah ka tayar da mu akanta ka tayar da mu a cikin rundunar manzanka sallallahu alaihi wasallam ka tayar da mu a gargashin tutarsa ka ba mu sabaki akan sirati da cetonsa ka shigar da mu aljanna da cetonsa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين